muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya haɗa fuskokinmu a wannan gari mai albarka na gumal a cikin jihar jigawa a wannan dare na lahadi ko ce yammacin lahadi daren litinin yau sha hudu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda kuma yake daidai da uku ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha biyar mun yi wa allah ta'ala godiya da ya ba mu damar wannan haduwa a wannan gari a irin wannan lokaci ba don wani abu ba sai don mu yi muzakara a junanmu mu tattauna abin da ya shafi addininmu mu karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da jin bayanin malamai dangane da shi babu shakka ni'ima ce ba kankano ta ƙauna da sha'awa da san addininsa a zuciyarsa da kuma sa masa kuzari da karsashi na yaje ya saurari dukkan wata magana da take da alaƙa da addininsa musamman ma abin da ya shafi littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ba haka mai wa Allah ta'ala godiya bisa ga wannan ni'ima da ya mana mu kuma nemi ya kara masa ya ƙara mana saboda ya yi mana alkawarin cewa idan muka gode zai mana ƙari da in shakartum dan nakum saboda haka muna yi wa Allah ta'ala godiya da wannan gwaggwabar dama da ya bamu kamar yadda ɗan uwa malam ibrahim ya faɗa a wannan dare a cikin wannan takaitaccen lokaci za mu karanta hadisi ne ɗaya daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu mu kuma yi takaitaccen bayani a kanta. wannan hadisi ba wani hadisi ba ne illa hadisin da kuka sha ji kuka sha sauraron fassararsa da bayani a kanta, saboda haka tunatarwa ce kawai za mu yi ba sabon abu za mu faɗa ba hadisi ne ingantacce wanda imam bukhari da muslim da imam malik a cikin muwadda da imam ahmad a cikin littafin shi al-musnad da imam nasa'i da ibn khuzaima da malamai da yawa sun ruwaito shi da kyakkyawar salsala ta hanyar wani malami da ake ce masa Ubaidullah ibn Umar al-Umari shi kuma ya ji daga Khubayb ibn Abdurrahman shi kuma ya ji daga Hafs ibn Asim shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أمأله ما أنفقت يمينه آليا ففاضت عيناه ونشين حديث لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي سوشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي متى لي قدام بقوي Allah ta'ala zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa na farkon su al'imamu da adil shugaba adali na biyunsu shabun da sha fi ibadatillah saurayi matashi wanda ya tashi ya girma a cikin bautar Allah na ukunsu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mutumin da zuciyarsa har kullum tana ratse cikin masallaci wato tana ɗamfare da masallaci sai na hudu رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه wasu mutane guda biyu waɗanda suka so junansu dan Allah suka haɗu a kan wannan kuma suka rabu a kan wannan sai na biyar rajulun da atu ra'atun mutumin da wata mace mai matsayi mai asali ta nemi da tsoron Allah sai na shida rajulun ta sadaka akfa da da ainihin mutumin da ya fitar da sadaka ya bayar a ɓoye shi ba ta'lama goma ma anfaqat yaminu har kai ka ce hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama ya bayar ba sai na shida رجل ذكر الله قاشيا فصابك عيناه mutumin da ya ambaci Allah shi kadai ba tare da yana tare da wasu ba a shi kadai ta aina idanunsa idanuwansa suka rika kwalara wato suka rika fitar da hawaye ya rika kuka saboda tsoron Allah waɗannan mutane guda bakwai Sune wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wa albishir da wannan albishir na samun inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi malamai suna cewa kamar ibn abdulbar yana cewa wannan hadisi yana daga cikin mafi kyan hadisai waɗanda suke bayanin falalar ayyuka yana daga cikin mafi garmewar hadisai yana daga cikin mafi falalarsu wa hasbuka an tuhita ilman bi annahu man kana fi zillillahi yawma la zilla illa zilluh lam yanalhu hawlun aw lam yanalhu hawlu al-mawqif yawm al-qiyamah malan yace ya isa ka gane cewa wannan hadisi hadisi ne mai falala da ya faɗa ayyuka masu falala cewa dukkan wani wanda ya shiga cikin wannan jerin gwano da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata zai tashi da gobe kiyama a cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar Allah waɗannan mutane guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata za mu ga akwai wani abu guda ɗaya da ya haɗa su su duka wato wata sifa guda ɗaya da su gaba ɗayansu suka sifantu da ita ita ce sifar haƙuri da juriya da saɓa wa san zuciya da bin abin da ransu yake sha'awa sun danna zuciyarsu sun saba wa zuciyarsu sun nisanci abin da zuciyarsu take sha'awa domin tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci na farkon su shi da al adil shugaba adali in aka ce shugaba shine wanda Allah ta'ala ya danka gudanar da al'amarin al'ummar musulmi a hannunsa akan kowane irin mataki ne mataki na shugaban ƙasa gaba ɗaya ko mataki na gwamna ko mataki na ciyaman ko mataki na ainihin kansila ko mataki na minista ko kwamishina ko mataki na shugabancin wata ma'aikata ba shi darakta ne na wata ma'aikata ko shugabancin wata makaranta karama ko babba ko matakin shugabanci na unguwa ko dagaci ko mai kafin nan ko hakimi ko mai unguwa ko sarki dukkan wani mukami kai hatta kai karan kanka a gidanku Allah ta'ala ya danka shugabancin iyalinka a hannunka matarka ko matanka da 'ya'yanka ka shiga cikin wannan hadisi saboda ka shugaba adali adalin shugaba shine wanda yake ajiye kowane abu a mahallinsa wanda yake wanda ba wa kowa haƙƙinsa wanda yake karɓo haƙƙi daga wajen mai karfi na mai rauni a ya mayarwa ya tsaya kan kowa ya kiyaye gaskiya ya yi gaskiya ya so shugaba mai adalci al'adlu shine wazo kulli shay'in mahallahu komai a aje shi a wajensa a dubi cancanta a cikin kowane irin abu yaje a gidansa a garinsa da matarsa ko matansa ko tsakaninsa da 'ya'yansa ya kasance ya yi gaskiya ya yi adalci ya ba kowa haƙƙinsa kafin shi ya nemi lashi wannan shi da al'imamu al'adil a wata ruwayar kamar yadda ibn abdulbar ya faɗe ta a cikin tamhid ta zo da al’imamul da adil wato shi karantan kuma ka fashe adalcin gudan adalci saboda tsabar kiyaye adalci shugaba adali shi aka fara faɗa a cikin jerin gwanon mutanen nan guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai tashi waɗannan mutane guda bakwai aka fara faɗar shugaba saboda shi ne amfaninsa yake zama kowa da kowa ta yi sauran da aka faɗa kowa amfanin abin da yake ya taƙaita a kansa amma adalcin shugaba yana shafar duk waɗanda suke ƙarƙashinsa gwargwadon irin shugabancinsa saboda haka aka fara faɗar cewa shi ne farkon wanda Allah ta'ala zai tashi a inuwar da babu inuwar Allah ta'ala ta ce inuwar al'arshinsa kwayoyi zilluhumullahu fi zindi yau fi zilla arshihi yau la zilla illa zillu arshi Allah ta'ala zai sanya mutane bakwai a inuwarsa ranar da babu inuwa sai inuwa a arshinsa wannan ruwaya a wannan hadisin ta zo da wannan lafazin ta hanyar shuba ibn al-hajjaj daga ubay ibn abdurrahman har zuwa karshen isnadin abu huraira a cikin a cikin littafin al-asma wa sifat na imam al-baihaqi Hakanan nan uh, albagawi ya ambaci a cikin littafin sa sharh sunna saboda haka tantama da malamai ko kuma tattaunawa da malamai suka yi kai game da inuwar al'arshi inuwar Allah cewa ce inuwar Allah wasu suka ce wannan bishiyar da take cikin aljanna wacce ake cewa da ita tsuba wacce mahayi zai yi tafiyar shekara ɗari biyar a ƙarƙashinta bai ƙure inuwarta ba wasu suka ce ita ce inuwar da ake nufi wasu suka ce a inuwar aljanna ake nufi wata ruwaya duk ta raba gajima ita inuwar tuba ita wannan bishiya ai a cikin aljanna inuwar aljanna kuma ba za a ga za a sha ba sai an shiga aljanna sai an gama komai da komai an gama hisabi kowa ya tafi inda zai tafi ta aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta Allah ya kiyashe mu a nan ne za a shiga inuwar aljanna ita kuma wannan inuwa da ake magana za a sanya waɗannan mutane guda bakwai a ciki za a sanya musu ne a cikin ita inuwa yayin da ake cikin wani matsanancin hali yayin da rana za ta matso dab da kawunan mutane akwalansu su rika zaɓaɓɓaka saboda tsananin zafi a lokacin da mutane za su yi kowa yana ta kanta hatta annabawa suna da sai a lokacin babu wata inuwa sai inuwar al'arshin Allah to a wannan lokaci ne waɗannan mutane bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su za su samu wannan tagomashi a ɗauke su daga tsananin zafin rana da waɗanda gayyara a kai su inuwar al'arshi na farkon su al-imam kamar da muka faɗa shine shugaba na kwarai mai gaskiya mai adalci wanda ya tsare haƙƙin Allah ya tsare haƙƙin bayan Allah to wanda zai tafi inuwar al'arshi yayin da kowa yake wayo wayo ya rasa inda zai sa kansa sai mutum na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa shabun nasha ibadatillah da matashi wanda ya girma a cikin bautar Allah babu shakka lokacin samarta lokacin da saurayi yake jin ganiyar ƙarfinsa, a lokacin duniya tana bujiro masa ta ko'ina tana sa masa gorace-gorace da sha'awa iri-iri yana ga a lokacin ya kamata ya more rayuwarsa domin yana ga masu more rayuwa ta wannan tafarki suna morewa a lokacin shedan zai rika yi masa hudu ba iri-iri to amma duk da haka ya tsallake wannan gada ya tsallake wannan rami ya tsallake wannan tarko na ya fi karfin shedan ya kayar da shedan da makircinsa ya danna zuciyarsa ya hana ta abin da take so Ba mu shakka wannan ya cancanta ya samu irin wannan sakamako ya cancanta ya samu sakamako na inuwar al'arshi saboda yadda ya iya murkushe wannan wato wannan lokaci wannan zango mai haɗarin gaske zangon samarta hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad da musnad abi ya'la da wasu daga cikin littattafan hadisi kamar littafin as-sunna na Abu Asim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a hadisin Uqba ibn Amir yana cewa inna rabbaka la ya'jabu min ash-shab laysat lahu sabwa إن إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة وبنجزم كينا ماماكن matashin da zai tashi ba tare da rawar kai ba ba tare da gigi ba a bisa ga ɗabi'a a bisa ga al'ada saurayi a irin waɗannan shekaru na samartaka yakan kasance mai gigi mai rawar kai mai ba da na'iya yana ganin kowa ba daidai yake ba ko akalla yana ganin kowa kamar ki kidahumi ne shi kadai ne wayayye to amma a ce ga wani saurayi ya tashi a cikin irin wannan matsayi amma kuma kaman mai kintsatse kammalalle babu gigi babu wato rawar kai tare da shi babu yan laifuffuka nan da can yana kokarin ya tsaya a sa ka gan shi a masallaci cikin dattijai ka gan shi a gurin karatu cikin manya duk inda ake aikin alkhairi ka gan shi a gurin abu shakka wani abin sha'awa ne ya sa ya zama na biyu ya zama shi ne na biyu bayan shugaba adali annabi ce wa shabun sha'a shi fi ibadatillah ya tashi a cikin bautar Allah a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake hatta tawaffahu Allah ya rike wannan matsayin bai sake shi ba har Allah ta'ala ya karɓi ransa cikin yana yaro karami yana matashinsa ya rike addininsa kuma bai yi karkarwa ba bai yi rawa ba har Allah ta'ala ya kawo lokacin mutuwarsa ya mutu domin ana iya a samu wanda zai tashi da farko da kazar-kazar na addini amma wata guguwa ta zo ta tafi da shi to shi wannan ba a samu haka ba shi yasa annabi ya ce hatta ya tawaffahu Allah har Allah ya karɓi ɗansa to wannan shi ma ya yi gwagwarmaya da zuciyarsa ya yi gwagwarmaya da shedan ya fi ƙarfin zuciyarsa ya danne ta bai ba ta abin da take so ba saka ya cancanta ranar gobe kiyama ya shiga inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar guda ɗaya sannan na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ورجل قلبه معلق في المساجد haka yake a cikin littafin bukhari da muslim kalbuhu mu'allaqun fil masajid wato zuciyarsa kamar yadda ka san fitilar masallaci kullum tana race cikin masallaci to haka zuciyarsa take da masallaci don haka idan yana masallaci daman gurin da yake sha'awar ya ga kansa kenan idan ya fita daga masallaci to zuciyarsa ba za ta bar masallaci ba قلبه معلق في المساجد كما يندز أو الرواية فكأنما قلبه معلق بالمساجد wato kai ka ce zuciyar gaba ɗaya a masallaci aka rataye cewa ga gangar jikinsa a waje gashi watakila a makaranta gurin karatunsa ko gashi a kasuwa gurin sana'arsa ko gashi a ma'aikata gurin aikinsa ko gashi cikin abokansa zaune ko a gidansu amma zuciyarsa tana tare da masallaci yana tunanin a kira sallah ya zama cikin na farko-farko na gaba-gaba da zai nazarci masallaci wannan yana nuna maka shiddatu mulazamati bil masjid yadda yake sanya lizumci masallaci wanda yake son ko da yaushe ya kasance a masallaci kuma kada mu manta a tarihin musulunci masallaci shine matattara na masu imani waɗanda suke neman lahira shine matattara na masu neman ilimi a masallaci ake ba da ilimi a masallaci ake samun wayewa ta addini da wayewa ta rayuwa saboda haka zuciyarsa har kullum tana rataye tana ainihin shauki ga wannan abu babu shakka wanda ya kasance haka ya sifantu da wata sifa babba ta imani wanda babu wanda zai iya wannan sai wanda ya kike dan ya fi ƙarfin zuciyarsa saboda duk wata kujuba kujuba da wani abu na neman duniya da more ta da holewa ta rayuwa ta rayuwar duniya ba a cikin masallaci ake yin ta ba ana yin ta ne a wajen masallaci amma shi ya yaƙi zuciyarsa ya ce ta da ta kada ta'allaka da wani abu na duniya da ta'allaka da abin da yake lahira saboda masallatai kasuwa ce ta cin kasuwanci riban lahira to kaga wannan shi ma ya yaƙi zuciyarsa ya danne ta ya hana ta abin da take so ya sa ta bi Allah ta so abin da Allah yake so shi ma wannan ya cancanci ya kasance a cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar sannan na hudu النبي يتي ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه wasu mutane guda biyu waɗanda san Allah da manzansa ne ya haɗa soyayya ta haɗu dan Allah sun haɗu a kan soyayyar sun rabu a kan soyayyar ba wani abin da na duniya ya haɗa su ba ba wani ne na duniya ya haɗa su ba a'a soyayya ce da take cike da ikhlasi dan Allah ake yin ta soyayya ce irin ta mumini ga dan uwansa mumini ta musulmi ga dan uwansa musulmi ko musulma ga yar uwarta musulma mumina ga yar uwarta mumina soyayya ce da ba duniya ce ta hada ta ba ba dukiya ba ba siyasa ba ba unguwa ba ba kasa ba a'a kawai kasancewar wane yana son Allah da manzansa wane yana son gaskiya wane yana son musulunci wane yana son alheri wane yana yada alkhairi wane yana karanta alkhairi don wannan yake son shi wannan ita ce almahabbatu fillah ka so mutum dan Allah wanda wannan wani abu ne wanda sai da shi imanin mutum yake cika idan ba za ka so ba dan Allah ba za ka ƙi dan Allah to imaninka har yanzu da saura ka so dan Allah ka ƙi dan Allah hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi hadisin abu umama النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان wanda duk ya dan Allah ya ƙi dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah su wannan imaninsa ya cika cif cif saboda haka zai so kan wani abu na duniya ka wani saboda kawai wani abu na duniya ya haɗa ku ba Allah ba to wanda akwai matsala a cikin imanin mutum ko ka kishi ba dan wani abu sai dan duniya wanda akwai matsala a imanin mutum shi yasa annabi ya ce fa hadis takmal al-iman wannan sharadi ne da cikin sharadan da mutum zai samu a tattare da shi ya ɗanɗani abin da ake kira ɗanɗanon imani mai daɗi da ya fi komai daɗi da ka sani ya zamana ya so mutum dan Allah hadisi ya tabbata a cikin sahihai ne bukari da muslim hadisin anas ibn malik wanda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار النبي يتي أبوه قداؤكو sifofi في uku دو وأن جمت من ya zamu سفو في guda uku to wannan shi ne ya samu ɗanɗano na imani a zuciyarsa ya zama Allah da manzansa ya fi so sama da kowa sama da komai ko da iyayensa ne da suka haife shi kai ko da ransa ne kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa a wani hadisin na bukhari hadisi abu hurairah anas لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ɗayan ku ba zai zama mumini ba har sai na ya fi so na fiye da iyayensa da 'ya'yansa da ma kowa Sai ya zama ya so wani ba don wani yake son shi ba sai don Allah sannan kuma ya ji baya baya iya ji wato ya je na kyamar kore da da rana ɗaya da kore da da sakan ɗaya ba zai so ya koma cikin azantar kafirci ba bayan Allah ya kubuta da shi kamar yadda ba zai so ba ya ga an ɗauke shi an jefa shi cikin wuta yadda kake kin ka tsinci kanka a wuta haka ya waje ka ƙi ka tsinci kanka a cikin kafirci waɗannan abubuwa guda uku annabi ya ce duk mutumin da ya same su to wannan zai ji garɗin imani a zuciyarsa sai ya fi sai ya ji sai ya rika jin cewa ya fi kowa jin daɗi a duniya sai ya samu abin da malamai suke cewa jannatin duniya aljannar duniya kamar yadda ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatul akhirah a duniya akwai wata aljanna wanda duk bai shige ta ba ta nan duniya to zai rasa shiga ta lahiran ma ita ce wannan ka rika jin ɗanɗano a zuciyarka na imani kana jin ƙarfinsa ka ji cewa banda Allah da manzansa da abin da Allah da manzansa suke so babu abin da zai suka daɗi a ranka wannan yana daga cikin abin da waɗannan mutane suka sifanta da shi guda biyu tahabba fillah sun so junansu dan Allah saboda haka suka samu wannan gagarumar kyauta da ta goma shi daga Allah ta'ala ranar da babu wata irwa sai tashi hadisi ya tabbata cikin sayo muslim cikin motsa da imam malik da sayo muslim hadisin abu huraira da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي إلا وأن سنجو سنجوننسو إلا ما سنجوننسو سووا ما إلا سكي إن جاء الله إتي ستهو yau zan sa su a cikin inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta hakanan babu ahmad da wani sarwato hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaqulu Allah ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fiya والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها Allah ya ce wato soyayya ta ta cancanta ko ka ce shawajaba in ji Allah ga waɗanda suke son junansu saboda ni Allah ce soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suke zama da junansu saboda ni soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suke kai wa juna ziyara saboda ni soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suke yi wa juna kyauta saboda ni kun san hadisin da imam muslim ya ruwaito na mutumin da imam bukari ya ruwaito da muslim na mutumin da ya fito zai ziyarci ɗan uwansa a wata alkarya Allah ta'ala ya aiko masa mala'ika a hanyarsa ya tambaye shi ina za shi ya ce zai je ziyarar wani ɗan uwansa a wata alkarya a wani gari ya ce fahallaka indahu min ni'matin ha akwai wani ɗan abu wani abu na ni'ima wata maslaha da kake da ita a gurinsa da kake so ka gyara wato kana so ka kai masa ziyara ne saboda 'yan bukatunka da kake so ka bidiro masa kamar irin yawancin ziyarce-ziyarcen mu ne? mutum ba zai zo ziyara ka ba sai in wata bukatarsa ta taso sai ya ce ya zo ne ya ziyarce ka sai kun gama gaisawa sai ya ce to kuma akwai wata yar ta ko wata yar maslaharsa ta wani abu da ya Ka kaga ba tsantsar ziyara ce ta kawo shi ba ita dai ziyara ya dan raka ta ne ya kara ta ne da wannan maslahar tashi shi yasa mala'ikan Allah ta'ala ya ce ya fara tambayar sa tukunna tare da cewa Allah ya san menene a zuciyar mutum yace akwai wani abu na ni'ima wani abu na maslaha a gurin sa kake so ka gyara yace a'a babu wani abu illa iyaka zan ziyarce shi ne dan Allah to sai yace to fa inni rasulu rasulullahi ilayk fa inni rasulullahi ilayk bi anna قد qad ahabbaka kama أخيك akhika fillah kama kaka filla. Ya yace to ni manzo ne daga ta ya aiko ni zuwa gare ka in gaya maka shi ma Allah yana son ka kamar yadda ka so ɗan uwanka saboda shi saboda haka waɗanda suke soyayya don Allah annabawa da shahidai duk sai sun yi gidda wato sai sun yi sha'awar irin sakamakon da Allah ta'ala zai ba su ranar gobe kiyama kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cikin wani hadisi imam tabarani ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna min ibadillahi la unatan laysu bi ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم عند الله الذي يجي وتهبسه أقوي وسمتها نيتكم باين الله waɗanda su ba annabawa ba ne su ba waɗanda suka je fagen yaƙi su kai shahada ba amma da annabawa da shuhada in sun hango su a farfajiyar alkiyama sha'awar su sahabbai suka ce ya rasulullahi man hum akhbirna man hum su wane ne waɗannan su wane ne su ba annaba ba ba shuhada ba amma annaba da shuhada na sha'awar sakamakon su annabi sallallahu alaihi wa sallama yace su ne mutanen da hum qaumun tahabbu fillah laysa bainahum arhamun wala amwalun yata'aqawnaha وإن على وجوههم لنورا وإنهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sune wasu mutane waɗanda suka so junansu saboda Allah yace babu wata zumunta wato ba nasaba ce dangantaka ta jini ta haɗa su ba ba kuma wata hada hadar dukiya ce ta haɗa su ba kawai Allah da ya haɗa annabi yace to za su zo fuska suna haske na haskakawa kuma ga su a kan mimbari na haske a gaban Allah annabi ya ce ba sa jin tsoro yayin da mutane za su tsorata da za su yi bakin ciki ba yayin da mutane za su yi bakin ciki annabi ya karanta faɗar Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku saurara waliyan Allah babu tsoro su kuma ba za su yi bakin ciki ba ka kaga wannan cika sakamako ne na soyayya dan Allah wannan gabar abin da ya sa na dan tsaya na dan yi dajiya a kanta sosai saboda muna tsananin bukatarta muna rashinta ka so dan uwanka dan Allah ka so shi saboda wani abu ka so shi saboda yana son alkhairi saboda yana son aikin addini saboda yana taimakon bayan Allah ka so shi saboda mutum ne mai kiyaye sallolinsa ka so shi saboda mutum ne mai son ya yi ibada mai san ya yada ilimi ka sa masa ka. yawanci irin wannan ta yi karanci a tsakaninmu ba za ka samu wannan soyayyar ba sai ka samu soyayya ce wacce babu Allah sai ka ga mutum yana son wani wani wanda yake aikinsa duk na shekaru ne wanda wanda daga cikin magabata yana cewa soyayyar ka ba za ta zama ɗan Allah ba har sai ka bar wanda ya saba wa Allah ka bar ɗan uwanka idza ahdatha hadathan wa illa fa inna mahabbataka iyyahu laysat lillah idan ya ka gan shi ya ta hanya ka ce ha za raƙo baini wa baini amma ka takuɗu da shi ka so shi ka rungume shi tare da yana saƙon Allah tsiri da zo kawai saboda wata maslahar duniya to wannan san naka ba da Allah bane ba shi ake magana ba ba shi ne ake samun inuwar al'arshi ranar gobe kiyama da shi ba wannan soyayya ce ta yin duniya to kaga ita soyayya dan Allah ashe sai ka rufe san duniya zuriyar a cikin daga zuciyarka sannan ka samu sai ka yaƙi zuciyarka ba ka kawai za ta samu ba sai ka yaƙi zuciyarka ka tarsa ka ta yi wani abin da ba lalle da shi take so ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallama wato anan za mu ga an mutum biyu amma a ɗaya suke saboda aikin su ba zai yi ɗaya ba dole sai an samu biyu amma a lissafi ɗaya suke saboda abu ɗaya suke yi wannan yana son wannan dan Allah wannan ma na son dan uwarsa dan Allah saboda ka abu ɗaya suke don ka a dunkule lissafi ɗaya aka yi musu sai na biyar nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa rajulun da'at imra'atun ذات منصب وجمال wa qala inni akhafu Allah da mutumin da wata mace mai matsayi mansi shine asharaf wa nasab tana da daraja tana da nasaba a ruwayar malik a mawaɗa za ta hasabin والحسب يتناول الشرف والمال gata da asali gata da kyau da kuɗi ta haɗa duk abin da ake so kuma mai wuyar samu sai ta zama awas ita ce take neman ta ba shi ma ya neme ta ba in shi ya nema sai ya ji ba ko ma ya gama rayuwa bai samu ba amma sai gashi ta haɗa duk abin da da duniya yake so tana da su sannan cikin sauƙi ta kawo kanta amma duk da haka ya ainihin gallabi zuciyarsa ya fi karfinta ya ce da ita inni a kafullah a wata wayar inni a kafullah rabbal alami ni ina tsoron Allah ubangijin halittu duka babu shakka wannan ba za ta taɓa yiwuwa ba sai ga mutumin da yake tsoron Allah da gaske domin aikinsa ya nuna haka ya faɗa da bakinsa kuma aikinsa ya nuna haka domin ai sau nawa mutum zai ce maka yana tsoron Allah amma ƙarya yake ba tsoron Allah amma shi wannan aikinsa ya tabbatar da haka don ga inda zai nuna rashin tsoron Allah ɗin amma ya ce yana tsoron Allah saboda haka ya faɗa daga zuci abin da ya faɗa ya faɗe shi ne haya'an min Allah wa taqwan min Allah saboda kunyar Allah idan ba mai ganin su to ai Allah yana ganin su rabbus samawati wal ard la yakhfa alayhi shay'un fil ard wa la fis sama' alayhim bi dhati sudur yana ganin su shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa bawa ba zai zama mai tsoron Allah ba ko ba zai tabbatar da tsoron Allahnsa ba sai ya kaɗaita da mace wacce ta suka irin wannan sifofi kuma ya bata da Allah kamar yadda ya faru da annabi Yusuf alaihi salam ai kun ga Allah sai ya yi masa da kansa wace annabi Yusuf yana cikin masu ikhlasi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلص Allah shi yana cikin masu ikhlasi saboda mai aikace ya nuna ba kawai suka baki ba ne bai iya kaiwa ga wannan mataki ba sai da ya rukuma da zuciyarsa sai da ya fi karfin zuciyarsa ya danne ta sannan ya iya cin nasara sannan sai na shida annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa rajulun tasaddaqa a wata ruwaya tasaddaqa bi sadaqatin akhfa a wata ruwaya fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da ya dau sadaka ya bayar a ɓoye hagunsa bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba kaga dai da hannun dama da hagu tare suke komai tare suke yi wai saboda a kara nuna maka tsananin ikhlasinsa a cikin kyautarsa ya kai matuka ta yadda da hannunsa na dama mutum ne da yake hannunsa na hagu mutum ne da yake tare da shi suke yawo ko ina to da ba zai san yayi wannan kyautar ba shi ne abin da ake nufi akwai wasu malamai da suke ana nufin mala'ikan hagu ba zai sani ba wasu ka ce saboda ikhlasin da zai yi saboda kaburiya ba za ta shafi na hagun ba sai na hagun ai daman laifi yake rubutawa akwai wanda sun faɗi haka amma dai abin da malamai suka ce ya fi fitowa zahiri shine ana nufin sirrantawa wajen sirrantawa wanda wannan yana nuna gayar ikhlasi wannan sadaka da annabi ya faɗa da katin ta kunshi sadaka mandubiya ta kunshi sadaka ainihin wacce take safarin da su kowane abu na zakka ta wajibi ce ya fitar ya bayar salin salin ba tare da ya nuna wa duniya cewa shi ne zakka ba ne kamar yadda kuka za ka ga an yi layi a kofar gidajen su, wai za su fitar zakka za su shelanta gobe a zo za su bada zakka saboda haka sai duk unguwa an san suna zakka wasu ma sai an gaiti yan jarida wai zai yi zakka saboda haka kaga wannan zakkar da cewa zimmarsa ya riga ya sauke nauyi amma kuma ta rasa ikhlasi kuma ka ana son ya zama da ikhlasi babu laifi idan ka bayyana sadaka a gaban mutane dan su yi koyi wato kana gani mutane ne ana ta bayar ana so a bayar a bayar kowa ki bayarwa sai kai ka ɗauka bayar dan wannan ya ƙara ma wasu kuzari su ma su atowa ah, ni ma ba in bayar wataƙila a kowanne sun fika sun fika samu aka suka ga kai ka bayar zai su kunya wani ma ya bayar bare mu su bayar sai sa Allah ce in tubu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kun koya in kun bayyana sadaka kun yi ta a saboda wasu su gani su ma su samu abin da za su yi koyi na dalla da wannan in kuma kuka koye kuka ba wa falakawa a ɓoye don ku mutunta su ku darasta su ne shi shine mafi alkhairi gare ku kaga aka ce ya ɓoye sadakarsa saboda tsabar sirrantawa da hannunsa na hagu wani mutum ne da ma zai san daman ya ba da wani abu ba wannan yana nuna maka kamalul ikhlas cikar ikhlasinsa yana zama maka kamalul ikhlas haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi na bakwai wanda yake shine rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina kuma da ya ambaci Allah shi kadai fafadat aina idanuwansu suka kwararo wato suka fitar da hawaye wato saboda kuka da yake yi don tsoron Allah kamar ma idanuwan da suke zazzagowa shi yasa aka ce idanuwan fadat ainahu ana nufin dumo ainai amma aka jingina kwararowa zuwa ga idan aka ce idanun suka kwararo to kaga anan shi kadai ne ba wasu tare da shi ballantana a tuhume shi a ce wannan kukan ba dan Allah yake yin shi kadai ne khaliyan daga shi sai Allah alamar ikhlasi cikin dare a ɗakinsa matarsa ba bacci take ba ta san ya tashi ba ya tuna Allah malamai sun ce zakar Allah a nan abin da yake nufi zai kunshi ya tuna ya tuna ni'imomin Allah da ainihin fuskocin ubangiji da ya masa da abubuwan da ya masa na baiwa iri-iri ya tuna aljanna da abin da yake cikinta saboda ka sai idan su suka fara hawaye su da shauki shauƙin ya samu gidan aljanna haka nan ya ƙunshi mutumin da zai tuna girman Allah da haibar ubangiji da hukumarsa da fushinsa da kamansa da tsananin azabarsa ga wanda ya saba masa ba ka tsoro ya kama shi nan take idanunsa su da hawaye saboda tsoron Allah kaga kuka na farko kuka ne na shauki kuka na biyu kuma kuka ne na tsoron Allah tsoron azabarsa شيخ عوت الوار حديث جزو ففاضت عيناه من خشية الله أقول أولاك الله إلى ننسى فكرك في التهوأي وانا إتسي صفة سمو بني وأن ذكى تنسى شكي لو روى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ففي صفة تمو بالحي حكا إيماني وأن الله تعالى يصف التاسع الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكار سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكار يبكون wa yaziduhum khushu'a sanda suka ji ana karanta alqur'ani sai zukatansu su shiga tsoron Allah su faɗi su yi sujada suna kuka wanda ya ƙara musu tsoron Allah ya ƙara musu kusuri duk mutumin da zai ambaci Allah shi kaɗai, ya tuna Allah shi kaɗai, ya zubar da hawaye babu wanda ya isa ya shakkar ikilasinsa. ba wanda zai isa shakkar cewa mutumin nan Allah yake shi yasa ibn uyayna tafiyad ibn uyayna yake cewa la yuhafizu ala qiyamil layli illa mu'min in dai qiyamul layli ne mutum ya tashi da dare ya sallah mu'mini yake yi wannan saboda munafiki shi yana so ya abin da mutane suke gani sanda zai yi a ce eh lalle wani yayi lalle wani yana yi lalle wani ya iya sannan zai yi إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فلا يذكرون الله إلا قليلا haka sifar mummune take a munafukai su suna yi ne dan a gani wailul lil muslimin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un to amma wanda zai tashi cikin dare babu wanda ya sani yayi wa Allah raka'a biyu babu shakka wannan yana nuna ikhlasinsa yana nuna cewa dan Allah waɗannan duka annabi ya ce a ranar gobe kiyama za a sa su cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ranar da kowa yake neman inuwa da zai fake su Allah ta'ala zai ce a kai su waɗannan guda bakwai ba ana nufin su nan ba a wasu hadisai an ambaci wasu a <clears throat> nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan saboda kamar yadda muka ce akwai wata sifa guda ɗaya da ta haɗa su ta ɗaure su suka zama abu ɗaya kowannen su sai da ya yaƙi zuciyarsa ya gallabe ta al-imamul adil ai sai da ya zaƙi zuciyarsa wanda duniya gaba ɗaya ta zo masa bi ha? duk al'amura a hannunsa suke taskar zuciyar al'umma tana hannunsa amma ya rufe ido ya danna zuciyarsa ya yi adalci ya yi gaskiya bai ci zuciyar al'umma ba sai ma ka san wannan ya yaki zuciyarsa shi yasa Allah ta'ala ce amma man qafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda duk zai hana zuciyarsa abin da take so ya ji tsoron tsayawa gaba sa ranar gobe kiyama ya hana zuciyarsa abin da take so Allah ta'ala ce to wannan lalle aljanna ce makomarsa san ne mahaɗarsa matattalarsa saboda haka waɗannan dukkaninsu sun kasance waɗanda suka gallabi zuciyarsu suka yaƙe ta suka hana son wato zuciyarsu abin da suke so suka yi nasara a cikin sayo muslim akwai hadisin abu yasar al-ansari ko abu yasar al-ansari wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man a'zara mu'tiran aw wada'a anhu ko aw wada'a lahu azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya ainihin tagawa wani bashi ya daga masa lokacin biya saboda ya ga bashi da shi sun yi da shi zai biya bayan wata daya ko bayan wata biyu lokacin biyan yayi babu abin zai da zai biya yace na kara maka wata daya har lokacin da Allah ya hore maka annabi ya ce ko kuma ma ya rage masa ko kuma ma ya share masa wa alahu, in ma wa za'alahu wa za'al kulliyan aw wa za'al juz'iyan ko ya ce da shi yana bai shi dubu dubu ɗari ya ce to ka hamsin kaga ya zamce masa rabi ko ce ka saba'in ya zamce masa talatin ko ce ka saba'in ya rage maka ishirin ko kuma ma ya ce ga waɗanda ka na yafe maka gaba ɗaya na sarai maka da bashin ba da bukata annabi ya ce to wanda ya yi wannan za a sa shi cikin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai shi zai tashi ashe kaga abin ya wuce bakwai illa iyaka waɗancan Allah ya faɗi su annabi ya faɗi su a dunkule sannan kuma ya faɗi wasu ya faɗi mayaƙi wanda ya fita yaƙi da wanda ya taimaka wa yaƙi da wanda ya taimaka maraya hadisai daban-daban sun zo wasu sun tabbata wasu ba su inganta ba waɗanda suke nuna cewa akwai ƙari akan waɗannan guda bakwai shi yasa wasu malamai suka yi littafi wajen sharhin waɗannan guda bakwai din kamar wani wanda ya littafi al-lum'a fi في في saba da ainihin ibn hajar wanda shi ma yake da wani littafi wanda ya sharhin al-khisal al-mutila al al-mutila ila zilal wato ɗabi'u ko halaye ko ayyuka waɗanda za su kai ka samu inuwar Allah sannan waɗannan hadisi muka karanta za mu ga ana ta faɗar rajul rajul rajulani kan ka ɗauka abin ya taƙaita akan namiji kawai banda mace a'a malamai suka ce har su ma mata in akwai gunda za a yi togaciya a sha'anin mata a hadisin bai fi guri biyu ba gurin al'imamul adil idan ana nufin alwilayatul uzma ana nufin shugabanci na gaba daya wanda a musulunci an sani mace ba za ta zama shugaban kasa ba ko gwamna da za ka iya rike wasu ɗan abin nan wasu za ka iya rike makaranta misali ta mata misali za a iya bata wannan wilaya khasa ce amma wilayar amma a musulunci magana mafi karfi shi ne sai namiji saboda ka kaga in ana nufin alwilayar amma ita ba ta shiga ba amma ai za ta shiga wilaya khasa matsayinta a gida tare da 'ya'yanta da iyalanta tana da wilaya كما عند النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة رائية في بيت زوجها ومسؤولة ومسؤولة عن رعيتها mace ne kiwo ce a gidan mijinta saboda kaga iyanan tana da shugabancin akan 'ya'yanta da waɗanda Allah ta'ala ya sanya renansu a hannun hannunta to ita ma in sai adalci ta shiga cikin al-Imam al-Adil wuri na biyu shine rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid take ita mace ba a ce kullum kullum sai ta tafi masallaci ba bal ma an fi so sai sallarta a gidanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kan ku hana mata su je masallatai in sun nemi izinin ku amma su yi sallah a gidajen su yafi musu alkhairi saboda ka ita kaga ba za ta zama ba a ce ta zama ita ba qalbuha mu'allaqun bil masjid ba kullum tana masallaci ita an fi son ta yi sallar ta a gida to malamai suka ce banda waɗannan gaɓoɓi guda biyu sauran hadisin duka babu bambanci da mace da namiji kowanne daga cikinsu idan ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi zai samu zai samu inuwar al'arshi ranar da kowa yake buƙatar ya samu irin wannan inuwa ranar da babu wata inuwa sai tashi Allah ta'ala ka samu dace muna cikin waɗanda za su samu wannan inuwa ranar da babu irwa sai ta ubangiji اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته